بسم الله الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وحدثت المرجعة وكان أكثرهم من أهل الكوفة ولم يكن أصحاب عبد الله من المرجعة ولا إبراهيم النكعي وأمثاله فصاروا نقيض الخوارج والمعتزلة فقالوا إنما الأعمال ليست من الإيمان إن الأعمال نعم إن نعم فقالوا إن الأعمال ليست من الإيمان وكانت هذه البدعة أخف البدع فإن كثيرا من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم إذ كان الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما هم أسائر أهل السنة متفقين على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة كما جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك وعلى أنه لا بد في الإيمان أن يتكلم بلسانه وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة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 hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1446 wanda kuma yake daidai da 11 ga watan 11 miladiya ta 2024 a wannan majalisi na mako mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna al-furqan bain al-haqq wal butlan wallafar shaykhul islam abul abbas أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى آمين wannan shine darasin mu na 63 a cikin wannan littafi to aka ce mun da hudu da uku a cikin wannan littafi al murji'atu وكان أكثرهم من أهل الكوفة ولم يكن أصحاب عبد الله من المرجئة ولا إبراهيم النخعي وأمثاله فصاروا نقيض الخوارج والمعتزلة فقالوا إن الأعمال ليست من الإيمان ما ليش سنن المرجئة مرجئة واسك بينه وكان أكثرهم من أهل الكوفة yawancinsu mutanen kufa ne walam yakun ashabu abdullahi min almurji'a almajiran abdullahi dan mas'ud basu zanto daga cikin murji'awa ba wala ibrahim an-nakhai hakanan ibrahim an-nakhai shi ma ba murji'e bane wa amsaluhu da malamai ire-irensa fasaru naqid al-khawarij wal mu'tazilati sai su murji'awa suka zanto sun yi hannun riga sun yi hannun riga da khawarijawa da mu'tazilawa faƙalu suka ce innal a'mala laysat min al-iman ayyuka ayyuka na ƙwarai ba sa daga cikin imani malam yana ci gaba da bayanin faruwar ƙungiyoyi na bid'a addinin musulunci da abubuwan da suka fara da shi wanda daga baya ya dinga su ko ya dinga faɗaɗa ya yi mana maganar faruwar khawarij sanda suka fara da wani ɓangare na aƙidunsu ya yi mana maganar mu'tazila na shi'a da wani ɓangare na aƙidunsu a sannan ya yi mana maganar al-mu'tazila mu'tazilawa da wani ɓangare na aƙidarsu musamman abin da ya shafi murtakibul kabira wanda zai yi babban laifi musulmi da zai aikata babban laifi musulmi ya yi zina ko ya sha giya ko ya yi caca to menene sunansa kuma mai hukuncinsa hukuncinsa a duniya da kuma hukuncinsa a lahira to an samu ƙungiyoyi daban-daban waɗanda suke ba shi suna daban da kuma hukunci mabambanta khawarijawa a gurinsu mutumin da zai aikata kabira babba kuma bai tuba ba to wannan kafiri ne kuma in ya mutu zai shiga wuta har abada wannan shine hukuncin da khawarijawa suka yi wa murtakibul kabira duk da cewa akwai yan bambance bambance a tsakaninsu wanda ina in aka tuna a lokacin da muka yi karatun khawarij mun ambaci wani abu na bambanci da yake tsakanin khawarijawan su kansu tunda kungiya kungiya kungiya ce to su kansu suna da ɗan bambanci akwai waɗanda suka ɗan yi sassauci ko kuma waɗanda suka tsananta amma dai abin da yake mashuri shine kafirta dukkan wani wanda ya aikata kabira wato babban laifi kuma ya mutu bai tuba ba sannan kuma suka ce in ya je lahira zai shiga wuta har abada to sannan su kuma mu'tazilawa da suka zo sai suka ɗan sassauta masa ta fuskar suna ba su kira shi kafiri ba amma kuma su yadda a kirawo shi mumini ba saboda haka suka ce bi manzilatin bainal manzilatai yana nan tsaka-tsaki shi ba musulmi shi ba mumini ba shi ba kafiri ba saboda haka ba su yi masa hukunci da kafirci a nan duniya ba don haka wannan shine rangwamen da suka masa a nan duniya amma kuma suna ganin in aka je lahira ya shiga wuta to shi da fita har abada saboda haka a can lahira sai suka haɗe da khawarijawa wajen yi wa musulmi mai laifi hukunci cewa hukuncinsa ɗaya da kafirai a nan da su kafirta shi ba amma kuma hukuncinsa ɗaya da kafirai in ka je lahira wannan su ne mu'tazila to a kan dai wannan rikicin sai kuma aka samu wata ƙungiya ita kuma daban ta fito ita ce murji'a ita ce wanda a yau ibnu taymiya za mu je wani abu daga bayaninta ya yi dogon bayani a kanta saboda tasirin da take da shi a cikin al'umma kuma da hangen nesa dai na magabata da za ga sun ta magana a kan wani abu a wancan lokacin wataƙila bai tsananta ba ko kuma tasirinsa bai yi muni ba amma daga ƙarshe kuma tasirinta ya zo ya yi muni a cikin al'umma <coughs> almurji'a ƙungiya ce da cewa wannan suna wato yana gaskata akan ƙungiyoyi ne ba ƙungiya ɗaya ba amma dai a taƙaice almurji'a su ne waɗanda suke jinkirta shigar da ayyuka na ƙwarai cikin imani ba sa shigar da al'amal fi musamman iman mun san a gurin ahlus sunna abinda alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka nuna ƙarara ana ƙudurce shi a zuci sannan a furta shi a harshe sannan kuma a aiwatar da shi da gaɓoɓi i'tiqadun bil qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan sannan wa amalun bil arkan wannan shine imani yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah idan mutum yana yin ayyukan da'a imaninsa ƙara hauhawa yake ƙaruwa yake sannan kuma in ya aikata laifi gwargwadon yadda zai aikata laifuka gwargwadon yadda imaninsa zai riƙa zai riƙa raguwa wannan shine abin da ahlus sunna suka tafi a kansa saboda wannan shine abin da alqur'ani yake nunawa sannan kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suke nunawa cewa imani abu ne da zaka kudurce shi a zuciyarka sannan kuma ka furta shi a da bakinka ba zai yiwu ba ka ce kai mumini ne kana da damar ka yi firici amma mutum ya gama rayuwarsa har ya koma ga Allah ba a ji shi ya furta kalmar shahada ba kuma ya zama shi mumini ne ba zai yiwu ba in dai shi mumini ne kuma yana da ikon ya yi firicin ba wai wanda yake mai larura ba yana iya firici amma ya gama rayuwarsa ba a taɓa jin shi ya ce ashadu an la ilaha illallah ko ashadu anna muhammadu rasulullah wannan ba zai zama mumini ba a gurin ahlus sunna dole sai ya zama ya yi firici da bakinsa shi yasa duk wanda ya zo musulunta akan ce ya furta ya furta wannan to an samu qaulul lisan sannan kuma a samu jinsin aiki a tare da shi wato a samu ayyukan kwarai ko da ba a samu duka ba amma dai a same shi yana sallah yana azumi in yana dukiya yana fidda zakka in yana da damar zuwa hajji je hajji yana sadaka yana karatun qur'ani yana zikiri amma a ce ya ya ce shi ya musulunta amma da ɗai ba a taɓa ganin shi yana sallah ba bai taɓa azumi ba bai taɓa sadaka ba bai taɓa zikiri ba bai taɓa komai ba kuma wanda ya zama mumini ba zai yi ba saboda haka sai an samu jinsin aiki tare da shi ko da za a same shi yana sakaci a wani lokaci yana sallar sa ba cikakkiya ba ko yana yin ta lokaci ya wuce ko yana yana tsallake ko wani abu irin wannan ko a same shi yana yana da kuɗi ya hana zakka ko yana bayarwa ba cikakkiya ba almuhim dai ba za a same shi kwata-kwata ba baya in aka samu jinsin aiki gaba ɗaya ba tare da shi ta wanda ba zai zama mumini ba dole sai an same shi da wani abu na ayyukan kwarai ko da kuwa ba su cika ba wannan yana nuna cewa mumini ne to wannan shine imani a gurin muta a gurin malamai na sunna shine abinda alqur'ani ya nuna alqur'ani ya nuna mana cewa muminai sune waɗanda suke aiki da shari'ar Allah subhanahu wata'ala tun daga ƙuduri na zuciya har zuwa ayyuka na gaɓoɓi Laisal birra, an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin albirra man amana billahi wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyina wa ata al-mala ala hubbihi أي أيوة، واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهلهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون إذا مكدوبا ذا مقا الله سبحانه وتعالى دك يا فد أيوكا akwai imani na zuciya akwai kuma ayyuka na gaɓoɓi wa atal mala ala hubbihi da wil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil wani aiki aiki ne na gaba wal mufu wal mufuna bi ahdihim idza ahadu masu cika alkawari in sun yi to kaga waɗannan ayyuka ne na gaɓoɓi wasabiri na wannan a'malul qalbi aiki ne na na abin nan hakuri hakuri a lokacin da ake cikin tsanani ko ake cikin yaƙi وحين البأس دلوك تشينياكي الله أولئك الذين صدقوا ولن نسون سكذا سينيغاسكيا أما كان الإيمان سو أولئك هم المتقون ولن نسون ما ستكوا هكذا الله سبحانه وتعالى كرشان سورة أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير kaga Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa mu'minai sun yi imani da Allah da manzansa da manzanni duka da littattafai ba sa bambanci nuna bambanci tsakanin manzannin Allah su yi imani da wasu kin imani da wasu kuma su da wanda suke cewa sami'na wa ata'na mun ji abin da Allah ya umarce mu da shi kuma mun bi kaga waɗannan su ne muminai هكذا الله سبحانه وتعالى كتب إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كاغا أنما ما أبنجي سبحانه وتعالى يانون مؤمنين su ne waɗanda suka cika waɗannan sifofi su ne cikakkun muminai alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum duk sanda aka ambaci Allah zukatansu za su laurawa wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana duk sanda aka karanta musu ayoyin Allah sai su ƙara musu imani wa ala rabbihim tawakkalun kuma ga Allah kaɗai suke dogara alladhina yuqimuna salata sune wanda suke tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma suke ciyarwa daga abin da muka azarta su Allah ce waɗannan su ne muminai na gaske to irin waɗannan ayoyin suna nan da yawa a alƙur'ani wanda suke nuna cewa imani yana haɗe da ayyuka na ƙwarai yana haɗe da aiki ayyuka na ƙwarai ba haka kawai mutum zai ce ya imani ba amma ya watsi da dukkan wani umarni na Allah ko ya yi watsi da dukkan wani hani da Allah ya yi ko manzansa dole sai mutum ya yarda da wannan sannan imanin sai yake samuwa to kuma yadda ya gwargwadon yadda ya yayi aiki da abinda da Allah ya umarni da shi ko manzansa sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi gwargwadon yadda imaninsa zai karu ya hauhawa gwargwadon yadda zai saba wa Allah kuma gwargwadon yadda imaninsa zai ragu to wannan dai shine a ah, abin da yake a gurin ahlus sunna dalilai akan wannan suna nan da yawa a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suna nan da dama thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhim min siwahuma wa an yuhibba al mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allahu kama yakrahu an yuqdha fi an kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa waɗannan abubuwan wanda duk suka kasance tare da shi to ya samu ɗanɗanon imani ya zama Allah da manzansa su suka fi soyuwa gare shi sama da kowa sama da komai sannan ya so mutum dan Allah sannan ya kyamaci komawa ga kafirci bayan an Allah ya kubutar da shi daga kafirci kamar da zai ba zai so a jefa cikin wuta ba gaga ya nuna kawai imani ba wai kawai gaskatawa ne da zuciya ba yana buƙatar wani abu a aikace da zai nuna cewa ai eh, da gaske da gaske mutum mumini ne hadisin umama abu, abu umama talbahili yana cikin sunan abi dawud man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman wanda duk ya so dan Allah ya ki dan Allah ya bayar dan Allah ya hana dan Allah annabi ya ce ya cika imaninsa to su ba hadisai suna nan da dama waɗanda suke tabbatar da cewa imani sai ya haɗa waɗannan gaɓoɓi uku ƙuduri na zuciya firici na baki sannan da aiki na gaɓoɓi sannan yana ƙaruwa yana raguwa yana ƙaruwa da yi wa Allah biyayya yana kuma raguwa da saɓa wa Allah wa ma unzila suratun faminhum manya yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون saura kaga ashe imani zai karu zai kuma ragu ta hanyar aiki da abin da Allah ya umarni da shi zai kuma ragu ta hanyar sabawa Allah nabi yana cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa wa huwa mu'min annabi ya ce mai zina ba zai yi zina ba lokacin yana cikin imaninsa hakanan mai sata ba zai sata ba yana cikin imaninsa hakanan mai shan giya ba zai shata ba yana cikin imaninsa kaga ya nuna ayyuka marasa kyau suna tauye mutum imaninsa aiki mara kyau yana tauye mutum imaninsa nabi ya ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min والله لا والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال من لا annabi ce wallahi bai zama mumini ba bai zama mumini ba har sau uku sabai suka ce wane ne wannan ya ce wanda maƙocinsa bai amince masa sharrinsa ba bai amince sharrinsa ba da kullum maƙocinsa yake fargaba cewa zai iya cutarsa wannan bai zama mumini ba la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dan ku ba zai imani ba har sai ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa da ire-iren waɗannan hadisai da dama wanda suke nuna ayyukan da muke yi suna da alaƙa da imanin sukan ƙaru imanin yakan ƙaru da ƙaruwarsu idan idan ayyukan ƙwarai ne yakan ragu da da raguwarsu in ayyukan ƙwarai ne ko ya ragu da aikata abin da yake ba na ƙwarai ba <coughs> wannan ita ce a ahlus sunna don haka ahlus sunna suna ga cewa imani ba wani abu bane curare guda ɗaya mulmulalle wanda ko dai a same shi duka ko a rasa shi duka al'imanu ya tajazza wa ya taba'at yana da ajza yana da ab'at annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al'imanu sittun wa bid'atun wa sab'una shu'ba a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-adha an at-tariq wal haya'u shu'batun min al-iman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa imani yanki 60 da yan kai ne wanda ita ce riwayar da take rajiha akwai bid'atun wa sab'una amma wannan bid'un wa sittuna ita ce ita ce riwayar da take rajiha ah, ita ce wadda al-baihaqi da ibn hajar ce ita ce rajiha bid'un ita ce kuma bukhari ya fitar lafazinsa lafazin bukhari wato yanki 60 da kai ne mafi ƙololuwar yankin imani shine faɗin la ilaha illallah mafi ƙasa ƙanƙanta shine ka ga abin da zai cutar akan hanya ka ɗauke shi ka zo wucewa ka ga wata kwalba akan hanya ko wani dutse eh, ko wata kusa wani abu da zai iya cutar da mai wucewa ka ɗauke shi ka sake masa wannan shi shine mafi ƙanƙantar abin da ah, kaga ashe imani ya tajazza wai ya ba'a imani yana nan kashi kashi kashi kashi da yasa malamai suka rubuta shu'abul iman kamar albayhaqi yana littafin shu'abul iman alhalimi ya yi ikhtisarin sa shi ba shu'abul iman na baihaqi ciki ya nuna kashe-kashen imani da abubuwan da kowanne ka aikata wani yanki ne na imani ka aikata to wannan ita ce aqidar ahlus sunna ita ce aqidar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka rayu akan ta haka nan tabi'ai haka nan atba'ut tabi'in kafin bayyanar waɗannan ƙungiyoyi karkatattu na bid'a wanda suka zo da wata fahimta daban dangane da imani da haka da Alkhawarij da al da su murji'awa wanda karatunmu yanzu yake kansu su suna ganin cewa imani wani abu ne curare guda ɗaya ko dai a same shi ko a rasa shi ko ka same shi duka ko ka rasa shi duka don haka in kana da shi kana da shi in wani abu ya gitto wanda ya saba wa aikin mumini to ka rasa imanin ka gaba daya saboda haka suke cewa wanda ya aikata kabira ba za a ce masa mumini ba saboda aikata laifi babba ba ɗabi'a ce ta mai imani ba suka ce to in ka aikata kawai ka zama ba mumini ba ba a iya samun mumini kuma fasiki a same shi mumini amma kuma mai saba wa Allah su a gurin su ba zai yiwu ba ko dai a same shi mumini full ko kuma a same shi mumini zero amma ba za a same shi mumini fasiki ba wannan shine ita ce aqidar waɗannan duka ƙungiyoyin guda biyu shi yasa su mu'tazila da khawarijawa suke kafirta ko suke wato dawwamar da wanda ya aikata kabira cikin wuta khawarij su kafirta shi mu'tazila kuma koda ba su kafirta shi ba suna janye masa sunan mumini ba za su kira shi da mumini ba ba zai taɓa zama mumini ba su kuma murji'a tunda su su kuma a aƙidar su a imani shine kawai wato furici abin shine ƙuduri na zuciya da furici na harshe ƙuduri na zuciya da furici na harshe su wani almurji'a da shi ibnu timiya nake mana magana a kansa saboda za mu zo mu yi magana murji'a iri kashi wajen kashi uku ne ma to amma dai a dunkule akwai murji'atul fuqaha akwai kuma murji'atul mutakallimi akwai murji'atul fuqaha su ne wanda yanzu muke magana a kansu su sun yarda imani kudircewa ne a zuciya sannan firici ne a harshe zaka kudirce a zuciyarka sannan zaka furta da harshenka zaka yi kalmar shahada amma ba su yarda cewa ayyuka sallah azumi zakka hajji gaskiya amana alkawari sadaka zikiri karatun alkur'ani ba su yadda wannan yana daga cikin jinsin wato abin jinsin imani ba baya daga cikin imani saboda haka imani su a su abu ne dunkulalle guda ɗaya shine wannan ƙudircewar da kai a zuciya da furcin da kai a harshe ga babu maganar cewa akwai wanda imaninsa zai karu ko ya ragu matukar dai ka furce ka furta ka kenan shikenan kai mumini ne saboda haka imanin mutumin da yake mai saɓan Allah ko mashayi ko mazinaci ko ɓarawo ko ɗan fashi da imaninsa da imanin mala'ika jibril duk ba bambanci da imanin annabawa da imanin sahabbai saboda duk abin da ake suka ce imani shine kawai firici da ƙuduri na zuciya to tunda ya ƙudurce a zuciya ya yadda da kaɗaitakar Allah ya yadda da samuwarsa ya yadda da kaza ya yadda da kaza sanda ya furta da bakinsa shikenan duk wata tsiya da zai yi sunan shi mumini kuma imaninsa cikakke ne kamar imanin jibril da mika'il da sauran bayin Allah saboda su a gurinsu imani wani abu ne guda dunkulalle curare ko dai a same shi tare da mutum gaba ɗaya in kuma ko kuma a rasa shi gaba ɗaya kamar yadda waɗancan su ma a gurinsu haka ne saɓanin ahalar sunna ana iya samun mutum mumini ta wani ɓangaren yana ayyuka na muminai ta wani ɓangaren kuma yana da laifuffuka saboda haka mu'minun ne bi imanihi fasiqun bi ma'siyati ahlus sunna abin da suke cewa mu'minun ne bi imanihi fasiqun bi ma'siyati aslul iman yana nan tare da shi ba zai gushe ba ba zai gushe ba sai yayi abin da zai gusan masa da imani amma yana nan a matsayinsa na mumini illa iyaka kawai martabarsa ta mumini ce za ta zanto ba daidai da sauran waɗanda suke kyawun ayyuka ba to nan ibnu taimiyya yana ba mu labarin sanda waɗannan mutane suka fara kunnowa a tarihin musulunci yaushe suka bayyana babu shakka waɗannan mutane sun bayyana sun fara bayyana bayan yakin siffin sai yakin siffin da aka yi na ali da mutanen mutanen muawiya a wannan lokacin an samu khawari sun bayyana sun bayyana kansu saboda hukuncin da aka yi ko zaɓin mutane biyu su zama kwamitin da za su duba matsala a yi hukunci su ta ya zama musu matsala haka suka kafarta duka ɓangarorin faɗan guda biyu sannan a daidai wannan lokacin kuma aka samu waɗanda su waɗannan da suka kafirta abin da suka ware suka zama 'yan ta'adda sannan kuma suka fito da aƙidar irja to a wannan lokacin akwai waɗanda suke danganta kansu zuwa ga waɗanda ba su goyi bayan kowane ɓangare ba akwai mutanen da aka yi faɗa tsakanin mutanen mu'awiya da mutanen da mutanen sayyidina ali akwai waɗanda ba su danganta kansu ga kowane ɓangare ba su goyi bayan kowane ɓangare ba sai ya zanto an samu waɗanda suke cewa to mu ba ba za mu yi wani hukunci akan waɗannan mutane guda biyu ba ko ɓangarori guda biyu ba za mu ce ga wannan ɓangaren su ne ke da gaskiya ba ko waɗancan su ne suke da gaskiya mu kawai mun jinkirta al'amarinsu ne zuwa ga Allah mun jinkirta al'amarinsu zuwa ga Allah ba za mu yi hukunci ga mutanen Muawiya ba ko mu hukunci ga mutanen Sayyidina Ali saboda kaga kenan ba sa tare da Shi'atu Ali ba sa tare da Shi'atu Muawiya sannan kuma ba sa tare da Khawarij wanda su Khawarij gaba ɗaya sun yi kwandemin ɗin ɓangarorin ne duka biyu to su sai suka tsaya a nan to wasu suna cewa asalin irja ta nan ya fara asalin irja ta nan ya fara cewa ba su hukunci ga ɗaya daga cikin ɓangarorin nan biyu ba sun jinkirtar da al'amarinsu zuwa ga zuwa ranar lahira lahira can Allah subhanahu zai zai hukunci ya bayyana mai gaskiya da wanda baya da gaskiya amma su ba su sani ba abin nan ya kawo maganar su a cikin tahzibul abin nan al-tabari a cikin tahzibul asar ya kawo maganar su to amma duk da haka a wancan lokaci wannan ra'ayi bai zama ra'ayi ne da ake yawan tattaunawa a kansa ba ko ana ta yawan cece kuce ana ta musayin yawo a kansa bai dawo ya zama wani abu ba sai lokacin da daular banu umayya ta kafu daga lokacin da daular banu umayya ta samu gindin zama ta kafu musamman ma a ƙarshe-ƙarshen wato ƙarni na farko zuwa tsakiyar ƙari na biyu to a lokacin ne da fitintunu suka fara yawa khawari su ma suka ɗauko wato aƙida su da ƙarfi suke ta ƙoƙarin yaɗa ta a cikin al'umma har ma suka samu sun ka kafa daular su aka samu daula ga daula ta ta ta ta ta daula ta umawiyun ga kuma daular abdullahi bin zubair ga kuma daula ta khawarij to a wannan lokaci aka fara jidali akan sha'anin irja saboda su khawarij kamar da muka ce suna kafarta duk wani mai laifi duk wani mai laifi to ka raddu fi'il ya zanto raddi ga khawarij sai wasu kuma suke ta kokarin cire ma ayyuka daga cikin imani me yasa kuka kafartawa da saboda yayi zina ya ya kuka kafartawa da saboda yayi yayi ƙarya to waɗannan ayyuka ne a'mal ne saboda haka mu a gurin ba sa cikin ba sa cikin imani Bari a ce imanin mutum ma bai cika ba saboda haka dan su zama martani ma zama martani zuwa ga khawarij da suke kafarta mutane gaba daya saboda haka raddu fi'il ne to duk abin da ya zo a daidai da lokacin da ake tsaka da rigima wannan ya fada wannan ya fada wannan yana fada wannan yana ƙoƙarin ya mayar masa to a lokacin ba a tsayawa a yi tunani ba za a iya yin gaggawa wajen hukunci ba iya tsayawa a yi tunani a tantance shin ina abin me ya kamata a faɗa ba me ya kamata kala a faɗa imamul eh, al-bukhari a cikin kitabul iman ya kawo mana wani asar lokacin da ya magana akan murji'a a kitabul iman babun da ya yi a cikin kitabul iman babu khawfil mu'min an yahbata amaluhu wa huwa la yashur babin da yake magana akan mumini ya ji tsoron kada aikinsa ya lalace bai sani ba sai ka magana ibrahim ibrahim ibrahim eh, eh, ibrahim taimi da yake cewa ma aradtu qawli ala amali illa khashitu an akuna mukazzaban ibrahim taimi tabi'i ne yake cewa ba sanda zan ɗauki aiki na in ɗora shi akan sikelin magana ta in ɗora ta akan sikelin aikina, sai na ji tsoron in zanto wanda za a ƙaryata ni wato kamar ina faɗan abin da aikina bai tabbatar da haka nake ba wannan tabi'i na irin abin nan da masu tsoron Allah har kullum ba sa ba wa kansu maki ɗari bisa ɗari suna sa kansu cikin wani yanayi na gazawa saboda haka yake cewa duk sanda na ɗauki magana ta na ɗora ta akan sikelin aikina. ina jin tsoro a ce da ni makaryaci wato magana ta aiki na bai kai maganar da nake yi ba ibnu abi mulaika abdullahi ibnu abi mulaika yake cewa adraktu 30 min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu an-nifaq ala nafsihi ma minhum ahadun yaqulu innahu ala iman jibril wa mika'il wannan eh, tabi'i ibnu abi mulaika yake cewa na riski sahabbai kimanin talatin na zamani ko na zauna da sahabbai sun kai talatin kowannensu yana jin tsoron kai ya zanto munafiki bai sani ba ya khafu ala nafsihi nifaq kowanne tsoro ki kai ya zanto ko shi munafiki ne bai sani ba Ya yace babu wani ɗaya da cikinsu da yake cewa imaninsa daidai yake da imanin jibril ko mika'il kaga ya nuna cewa waccan magana ta fara yawo kenan saboda haka an fara yi musu martani kan cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk da irin tsarkin da suke da shi da nagartarsu ba a taɓa jin wani daga cikinsu ya nuna imaninsa daidai yake da na jibril ko mika'ilu ba hakanan bukhari ya ce wa yuzkaru an al-hasan wa ma khafahu illa mu'min wa la aminahu illa munafiq babu wanda zai rika jin tsoron Allah sai mumini babu wanda zai amince cewa babu wani abu tsakaninsa da ubangiji na rashin kyautawa sai wanda yake munafiki munafiki shine kullun yake ganin cewa ba shi da wata matsala shi koyaushe mutu ba da matsala amma mumini kullun cikin tsoro yake afa aminu makrallah wala ya'manu makrallah illa alqawmul khasir ba mai amincewa makarin ubangiji sai mutumin da yake hasararre bai san abin da yake ba to shine imamul bukhari bayan ya kawo wannan sai ya kawo hadisin wa'il abu wa'il سيكي تيوا حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر زبيد ابن الحارث ابن عبد الكريم اليامي yake cewa na tambayi abu wa'il abu wa'il sunan shaqiq ibn salama wani tabi'i ne Ah, yake cewa ya tambayi abu wa'il game da murji'a waɗannan murji'awa masu cewa ayyuka ba sa cikin imani na ce isinati yaya su take shine sai shi abu wa'il sai yake cewa abdullahi ya ba mu hadisi yana nufin abdullahi dan mas'ud ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sibabul muslimi fusuq zagin musulmi fasikanci ne yaƙarsa kuma kafirci ne to kaga wannan babin da Imam al-Bukhari ya kawo ya kawo da wannan asar din na shi Abu Wa'il yana nuna a wannan lokacin wannan aƙidar ta fara bazuwa mutane sun fara tambaya akan wannan irja al-irja'ul fuqaha sun fara tambaya akan ta idan muka duba shi Abu Wa'il mai suna Shaqiq ibn Salama zamu ga tabi'i ne abin nan tabi'i ne shahararre yana daga cikin manyan almajiran Abdullahi dan Mas'ud kuma ya rasu ƙarshe ƙarshen ƙarni na farko ya rasu a lokacin halifancin Umar dan Abdulaziz kaga ta yiwa ya rasu shekara tara. bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallama kaga wannan zai baka haske akan cewa a wannan lokacin waɗannan mutane maganganun sun fara yaɗuwa abin da zai ƙara fito da wannan shine riwayar da alhafiz hafiz Ibn Hajar ya kawo ta Abu Dawud da tayalisi ita wannan riwayar shi Zubayd Ibn al Al-Yami yake cewa na lamma zaharatil murji'a yayin da murji'a suka bayyana kaga yana nuna cewa koda da akwai su a wancan lokaci a baya amma ba su bayyana ba to yayin da suka bayyana suka fara yayata aqidar su ya ce a daidai lokacin sai na zo na tambayi abu wa'il na gaya masa haka shine ya bani wannan ansar kaga ya yi tambaya ya ba shi ansa da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wannan shi ansar da tafi wato dacewa domin ansa ce da take kunshe da dalilinta ya tambaye shi tambaya sai ya ba shi ansa da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama anan yana cewa sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur zagin musulmi kafir abin nan fasikanci ne yaƙarsa kuma kafirci ne kaga ya nuna kenan akwai bambanci tsakanin musulmin da zai zagi da zai zagi dan uwansa musulmi da wanda zai yake shi musulmi ya zagi dan uwansa musulmi da wanda kuma zai yake dan uwansa musulmi da kuma wanda bai zagi dan uwansa ba bai yake shi ba kaga ya nuna akwai bambanci ya nuna akwai mumini mumini akwai mumini fasiki akwai mumini kuma wanda yake aikata aikin kafirci domin anan kufurun ko da ya zama kufurun duna kufur al al amali ma'ana yana aikata aikin kafirci ko kuma ya zanto wanda ya halatta yakin dan uwansa ya ce yakar dan uwansa halal ne to kaga ya kafirta ma gaba daya ashe kaga wannan yana nuna cewa mu imani ba wani abu ne da suka rare guda daya kuma sannan ana iya samun momini kuma fasiki ya kawo masa wannan hadisin da ya zanto ansa gare shi kai tsaye ah, to wannan yana nuna hadarin yana so nuna masa hadarin saban Allah wanda su murji'a a gurin su ba wani abu ne mai sauki tunda imanin mutum zai iya zama cika ko da yana sabawa Allah to yana nuna masa cewa in kana sabawa Allah akwai abin da zai kai kama ga kafirci ashe ba kamar yadda su suke ɗauka cewa kawai dan mutum ya furta cewa shi mumini ne ko ya ƙudurce a zuciyarsa shikenan duk wani abin da yayi ba zai shafi imaninsa ba imaninsa yana nan daram kamar yadda ake bukata a tabari ya ruwaito da sanadinsa cewa wasu mutane sun zo sun tambaye shi abu wa'il sun tambaye shi game da murji'a sai ya ce ku je ku karanta musu lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahum albayyina rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyima وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة wa zalika dinul qayyim to ansa ta fito anan wa ma umiru illa ya Allah ba a umarce su ba sai da su bauta wa Allah mukhlisina lahu din suna masu tsantsanta masa addini hunafa'a suna masu karkacewa shirka ko kuma duk wata barna sai ya ce wa yuqimus salata kuma su tsaye da sallah wa yu'tu zakata kuma su bada zakka sai ce wa zalika dinul qayyima wannan shine addinin mai kakkiyar hanya ashe kaga addini ba kawai kulircewa ne da zuciya da furci da harshe ba dole sai ka aikata da gaɓoɓi Allah ya ambaci waɗannan ya ambaci waɗannan abubuwa kuma ƙarshe cewa zalika dinul qayyima wannan yana cikin tahzibul athar na at-tabari na biyu shafi na 182 a nassin da yake nuna mana sanda wannan abin ya faru ko ya bayyana sosai shine nassin da ya zo a cikin al'ibana na ibnu batta juz'i na biyu shafi 889 yake cewa ƙatada imam ahmad arwaito yana cewa ƙatada yana cewa inna ma uhditha al-irja'u ba'da hazimati ibn al-ash'af an ƙirƙiro bid'ar irja bayan wato rugujewar rundunar ibn al-ash'af ibn al-ash'af wannan wani wani mutum ne sunan shi abdurrahman ibn muhammad ibn al-ash'af al-kindi ɗaya daga cikin gwamnonin daular banu umayya ne a lokacin Alhajjaj hajjaj ibn yusuf al ya zama na alhajjaj ya ɗauke shi aiki yana masa aiki ya ba shi riƙon wani yanki na ƙasar iraki to kamar da aka sani alhajjaj a wancan lokaci ɗaya daga cikin kwamandoji ne na daular banu umayya da sarakunan banu umayya musamman abdulmalik ibn marwan ya yi amfani da shi kwarai da gaske wajen kai hare-hare da mulkushe abokan adawarsa ya riƙe gwamna ya riƙe wato yankin ƙasar iraq ya taɓa zama a ƙarƙashin hajjaj to kuma a wannan lokacin zaluncin hajjaj ya yawaita yau aje ya kashe wancan gobe ya bige wancan gobe ya kwace dukiyar wancan gobe ya mamake wancan abin ya yi yawa zaluncin ya yawa gashi kuma gashi kuma shugabanni gefe guda kuma ga khawarij suna ta kokarin yadda za su yi su murkushe wannan daular gaba ɗaya su suka fata su ta musulunci don suna ga wannan daular kafirci ce suna ganin daular kafirci ce sannan kuma ga zaluncin hajjaci ya yi wa mutane yawa an rasa ta inda za a samu numfasawa shi nan ciki ba a ji daɗinsa ba su kuma can gashi suna ta ƙoƙarin kawo al'umma hari da suna ganin al'umma kafirai ne to a lokacin malamai sun shiga tsaka mai wuya a gurin abin nan a khawarij suna amfani da wannan zaluncin na gabanni. da suke yi suna amfani da shi wajen zabarin mutane da jefa su cikin su. saboda suna nuna mutane cewa to kun gani waɗannan mutane mun gaya muku kafirai ne ga shiga-shiga ayyukansu sannan mutane kuma suna jin zaluncin da ake da suke ciki kaga a lokacin abu ne mai sauki waɗancan kawari su ja su domin daman shugabannin sun sun dame su da zalunci kuma ana gaya musu daman kafir shugabannin naku kafirai ne ya kamata ku zo mu yaƙe su to ga aqidar khawaji a lokacin in malamai suka zara ido kuma za ta ta yaduwa saboda ga zalunci yana ta yaduwa ga waɗancan kuma suna amfani da nusus na addini suna ta kokarin jawo jama'a su zo tare da su a yaki wannan azzalumai to a lokacin aka shiga tsaka mai wuya ibn al-ash'ath shi wannan ɗaya daga cikin ma'aikatan hajjaj sai ya balle ya balle wa gwamnati shikenan sai ya kafa rundunarsa sai ya samu jama'arsa a lokacin aka samu wasu mutanen kirki sai suka shiga tare da shi saboda suna ganin kamar in aka bari waɗancan alkhawarij za su janye mutane zuwa ga aƙida su to gara ga wani ya fito zai yaƙi azzalimai to bari mu shiga tare da shi a yaƙi azzalimai kan mu bari khawarij su ɗauke wannan damar to a lokacin ah, saboda damuwa akwai asar da yake cewa a cikin tabaqat ibn sa'ad ibrahim taimi lokacin da ya aika wa khawarij yana da awasu cewa wannan abin da kuka yi na ɗaukar makami kuna yaƙar musulmi kuna kafarta su ba daidai ba ne ibrahim ibn yazid taimi ya kirawo su zuwa ga su dawo su karɓi aƙida mai kyau su bi abubuwa yadda ya dace a lokacin ansar da suka bashi sai suka ce da shi Ah, sai abin da Ibrahim an-Nakhai kai sai yake cewa da Ibrahim ibn Yazid at-Taymi ila man tad'uhu ila al-Hajjaj suwa kake kana kirawo su su dawo su bi Hajjaj ne kuma kaga tun daga lokacin zaka gane cewa malamai suna tsaka mai wuya ga khawarij a can ta bangare nan kuma ga hajjaj shi ma ta bangare to in ka rabo mutane da khawarij to ina za su zo su bayan hajjaj kenan a ci gaba da zalunci to a wannan lokacin shi ibn al ya zo ya fito da da da tashi tafiyar ta a fito a yaki hajjaj a lokacin ya ce a tashi a tsaye da a tsaye da adalci a yi hukunci da kitabu wa sunna a lokacin mutane sai aka samu wasu suka suka bi shi kamar da ibn zahabi yake cewa wasu suka bi shi min min min ulama'il ulama'in nas wa sulaha'i lillahi ta'ala mutanen da suke na kirki لما انتهك الحجاج من إماتة وقت الصلاة ولجوره وجبروته لوكتين حجاج يا شهر دا بات لوكتين صلى بذا يصلى بس لوكتي يا يا تفزي زي فتسنا يصلى غا زالنشي غا غا غا غا غا ثورن كي a lokacin da Ibn al-Ashas ya fara fito da wannan abin ba a san shi da da wata bid'a ba kawai dai an dauke shi wani dan gwagwarmaya ne na siyasa dan tirjiya ne dan neman kawo abin nan saboda suka samu wasu malamai da wasu makaranta shikenan sai suka ga ayato to ga mafita ga mafita ga waɗanda ba hajjaj ba ba khawarij ba ba hajjaj azzalimi ba khawarij masu kafirta mutane ba amma kuma waɗannan suna ƙoƙarin su yaƙi zalunci a tabbatar da a tabbatar da abin nan a tabbatar da gaskiya saboda haka sai suka shiga ciki a lokacin alhassan alhassan albasri ya musu nasiha ya ce wannan fitina ce kar ku shiga cikin wannan fitinar kar ku shiga cikin wannan fitinar fitina ce da za ta jawo zubar da jini za ta dawo fitintunu masu yawa to amma a lokacin saboda hamas sai wannan hamas din ya fizge su a lokacin da ake ka'ai zanga-zanga ka'ai zanga-zanga eh, mun yadda ba a jin daɗi mun yadda ba daidai ake ba mun yadda kaza kaza kaza amma wannan hanyar ba ita bace can ga boko haram su sun ce za su kakkashe mu nan kuma ga wannan zalunci kuna ana ta kuka da shi wasu su to a fito ayi zanga-zanga a a'a to ba wannan bane ba wannan bane a lokacin Alhassanul Basri abin da ya ta kokarin ya nuna musu to amma saboda an riga an cika sosai aka samu wasu suka bi suka bi ibn al-ash'as a lokacin kuma hajjaj ya murkushe shi aka samu zubar da jini sosai daga cikin rayukan da aka rasa a wannan lokacin wanda ya zama abin takaici shine rasa sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair babban babban malami babban almajirin abdullahi dan abbas babban makarancin tarihi bina tafsirin annabi sallallahu alaihi a lokacin hajjaji ya masa yankan rago saboda an same shi a cikin wannan tafiya to a lokacin irja ya kara fitowa da ƙarfinsa ta wannan bid'ar sai ta samu samun ƙarfi wato in ana son a fuskanci abin nan din sai an fahimci cewa zalunci din nan asali ma dan mutum yana zalimi ba za a ce masa ba mumini bane wadancan kuma kaza dan ya zama da kamar raddi ne kuma da zama da da shugabanni lafiya an gane ko a zauna da su lafiya cewa su mumine ne masu cikakken imani su kuma kawari da zama raddi gare su da suke kafirta musulmi to a lokacin ne abin ya fara tsananta shine abin da Imam Ahmad yake cewa wannan bid'ar ta faru kamar da kai yake cewa wannan bid'ar ta faru bayan bayan hazimar ibnu ibnu al-ashas bayan ya ya arga an ci shi da karfi a Ibrahim an-Nakhai kamar yadda nan Ibn Taymiyyah yake gaya mana cewa ashabu Abdullah wato ita wannan bid'a ta fi karfi a Kufa ko a wancan lokaci mafi yawan waɗanda suke rike da wannan bid'ar 'yan Kufa ne kun san Kufa a wancan lokaci ta kunshi abin nan ga ga ga 'yan Shi'a ga khawarij su ma a gefe guda ga kuma abin da murji'a su ma sun taso da ƙarfin su suna ƙoƙarin su ma su tallata aƙidar su Ibrahim Nakhai yana daga cikin waɗanda suka suka suka yi ta suka kan wannan aƙidar cewa wannan aƙida ba sunna bace kamar ibnu Sa'ad ya kama a cikin tabaqat yana cewa al-irja'u bid'a cha al-irja'u bid'a Ah, akwai inda yake cewa iyakum wa ahli hadha ar-ra'i al-muhdath ina muku kashedi kakku yadda da masu wannan aqidar sabuwar aqidar yana nufin ita shi wannan irja har ya kasance akwai wani mutum da yake zuwa majalisin sa yana zama labari ya zo masa cewa mutumin ne yana da rubushin aqidar murji'a yace to la tujalisna yace kakka sake zama da mu wannan duk yana nan a cikin tarjamarsa a cikin tabaqat na ibnu sa'd wasu daga cikin murji'a sun taba zuwa suka samu shi Ibrahim Sa'ad abin shi Ibrahim Nakhai suke magana da shi sai ya fahimci murji'a ne sai ya fushi ya ce in kana lamu kalamukum fala tadkhulu alayya in dai wannan aqida za ku zo ku gaya mun, ka ku sake shigowa inda nake har ma akwai inda yake cewa la fitnatuhum indi akhwafu ala hadhihi al-umma min fitnati al-azariqa yake cewa fa fitinar mutanen nan murji'a ne a wajena ta fi muni a ga al'umma fiye da fitinar azariqa azariqa khawarij ne mabiya abin nafi ibn al-azraq nafi ibn al shine farkon wanda ya fara cewa kasar musulmi kasar yaƙi kasar musulmi ƙasa ce darul harbi ne shi ya fara cewa darul harbi ne duk wata ƙasa da musulmi suke zaune ba inda su suke ba to za a iya kai musu hari a yaƙe su an kashe su an kashe an kashe kafirai an kashe arna shi wannan ibn al fara shi ya fara kawo wannan shi ya fara fito da maganar darul harbi da darul darul hijira wanda duk yake bai yi hijira zuwa wajen su ba to ya halatta a kashe shi ya halatta a kashe shi akwai akwai akwai sanda wata mata ita ma su ce bakharijiyar ce ta auri wani bakhawarije sai zai hijira da ita sai yan uwan suka ce ba su yadda ba suka kwace ta dole suka raba auren sai suka aura mata wani dan uwanta wanda ba bakharije ba saboda haka sai ta je ta zauna da wancan to shine su suna fi ibnu al-azraq aka zo ana tattauna akan wannan matar wannan matar za mu ci gaba da daukan ta yar uwan mu musulma ko kuma a tunda ta yadda ta auri wani wanda ba bakharije ba khawarij ba ta kafirta kuma sannan ba ta yi hijira ba to wasu suka ce ai mata uzuri saboda an fi karfinta ba ta da za a yi musada a fina ce eh, a ɗauka haka wasu suka ce a'a ai tana iya kucewa ta gudu dan me ta yadda ta zauna saboda haka suka kafarta ta a lokacin suka fara tattauna akan irin wannan ko kai wo hijira inda suke ko suka <coughs> to <coughs> ra'ayin shi ibn al-azraq din nan yafi na kowanne yafi a abin da najrat ibn abdul wahhab ra'ayin sa ra'ayin wannan yafi na abin nan al al as duk ra'ayin sa yafi yafi safi shi wannan abin nan to amma duk da haka Ibrahim an-Nakhai yake cewa murji'a ni na fi ganin hadarin su akan hadarin waɗannan azarika din saboda ita sirar aqidar murji'a aqida ce da za ta sa mutum ya saki ya dauki ayyukan addini ba komai ba ba lalle ya sallah ba ba lalle ya ba lalle ya ba lalle ya gaskiya ba zai iya shan sa zai iya kaza ka saboda an ce imanin sa yana nan cikakke matukar ya yadda a zuci kamar yadda yanzu zaka ga kana mutum wa'azi zai ce kaga imani a zuci ya ce ɓarnar da za su yi al'umma ta yi ta fita waɗancan azarika yanzu masu idrun da za su iya yaɗa wannan aƙida a cikin al'umma ta sa mutane su ɗauki addinin ba a komai ba za su iya komai ya fi muni akan waɗanda za su ware su ce muku kafirai suna ya ku in ku ka tashi ku kare kanku sai ku kuta kuma aƙidar su abu ne wanda da wurwuri mutane za su fahimci muninta duk mutumin da zai zo ya sa a masallaci ko ya sa a kasuwa ba sai an gaya maka wannan abin da yake yi shi. abin aikin shaidan bane sabanin wanda zai zo yana gaya maka wasu ayoyi ko wasu hadisai yana bata maka fahimtar ka ya ce maka imani kawai a ke attaqawa ha huna ha huna saboda haka dan baka yi sallah ba dan baka yi azumi ba za a ce maka ba mu'mini bane kai kana nan imanin ka cikakke to barnar su yace barnar su sai ta fi to shine abin da yake faɗa wannan hangen nesa ne a lokacin tasirin su bai kai haka ba amma yadda al'alamul islami ya koma a yanzu yadda musulmi suka mai addinin yadda musulmi suka ɗauki addinin ba komai ba wanda ya nuna maka tasirin aƙidar murji'a ya yi muni sosai a cikin al'umma saboda aƙidar ta ci gaba kamar da karatu zai zo ibnu taymiya yanzu ya buɗe wani shafi kenan zai ta mana bayani akan wani wannan shimfiɗa ce dan ku fahimci ta ina abin ya faru kuma me ya sababin faruwar abin eh. insha Allah a karatu na gaba kafin mu shiga akwai magana akan wane ne farkon wanda ya assasa ya assasa ita aqidatu irja'il fuqaha dan muna magana akan murji'a kala biyu akwai murji'a murji'atul mutakallimin bai zo kansu ba akwai murji'atul fuqaha wanda duk yawancin maganganun magabata akan su ne ba akan waccan irja'il mutakallimin wanda wannan kai tsaye cewa suke kafirci ne kafirci suke kiran wannan abun ba ba wannan bayanin suke ba insha Allah in karatu ya zo za mu ƙara bayani abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh